فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما yayin da suka isa wurin da suka rasa kifin sai suka samu wani bawa cikin bayina nagartattu a wurin shine alkhadir alaihi salatu wasalam mun ba shi wata rahama daga gare mu kuma mun sanar da shi wani ilimi daga wurinmu wanda mutane ba su san shi ba shi ne abin da wannan kisar ta kunsa